Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 21, 25 da kuma 16. masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta tushen FM na BOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma dalot da kuma niyya a kuma ana iya samun alfa rediyo na kuma zin da ke kasar Ghana masu na'uran kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu are Assalamu alaikum barkamar saduwa da ku yau Litinin ɗaya ga watan Janairu na shekarar 2018 Ladan Ibrahim Awa ne daga nan birnin Washington DC ta da Hafsat Bello dan mai tsoro, da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ɗaukan ne kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma a cikin shirin za ku cewa za ku ji wasu daga cikin abubuwan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke fatar ya baiwa fifiko a cikin wannan shekarar. Kuma gyaran da za a yi ba yadda ma aka yi shiga ba dole a samu yadda za a gyara shi ya jima kaga yanzu ana magana za a yi sholla na hanyar wanda da kamar gravel ne yake zubarwa amma yanzu concrete ne za a yi haka ma batun yake a jamhuriyar Nijar shugaba Muhammadu Yusuf ya bayyana ayyukan da gwamnatin ta yi da kuma wanda take fata ta yi a wannan shekara. shugaba iso ya ce sa ba za ta gajiya ba saboda haka za a ƙara buɗe sabbin barkokin soja a wurare da dama a wannan shekara sabuwa tare da tanadin ingantattun kayan aiki ga askarawan kasar. Le gouvernement poursuivra la mise en œuvre du programme de montée en puissance des forces de défense et de sécurité Haka kuma muna da rahoto a kan bam da ya tashi a Adamawa a arewacin Najeriya, amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya bayyana a yau Litinin cewa an kashe mutane goma cikin dare a yayin da ake ci gaba da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da ta somo kuma ta yaɗu a ƙasar tun satin da ya gabata. Rahoton bai ba da ƙarin bayani a game da yadda mutanen suka mutu ba. A safiyar Litinin ne kamfanin dillancin labarai na ILNA ya bayyana cewa Wani ɗan majalisar Iran ɗin ya ce an harbe mutane biyu har lahira a cikin dare a garin Aizaya da ke kudu maso yammacin ƙasar, amma bai san wane ne ke da alhakin wannan harin ba. Tashin hankalin dai ya soma ne daga ƙaramar zanga-zanga da aka yi a birnin Mashdad, wanda shine na biyu mafi girma a ƙasar ta Iran. kuma babban sansanin 'yan adawar shugaban ƙasa Hassan Rouhani a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, kafin daga bisani da yadu a sauran sassan kasar. Gwamnatin shugaba Trump ta ce ta damu kwarai akan yadda Tehran ta hana mutanen kasar Iran amfani da shafukan sada zumunci a ƙoƙarinta na daƙile zanga-zangar. Ƙasar Iran ta toshe hanyar tura saƙonni ta Telegram da dandalin watsa hotuna wato Instagram a ranar Lahadi, inda kafofin yada labarai na ƙasar suka ce an yi hakan ne domin a tabbatar da zaman lafiya domin 'yan ƙasar na amfani da shafukan su aika saƙonnin zanga-zangar. Wannan ita ce zanga-zanga mafi muni da aka taɓa yi Mashugabannin addini da ke jan ragamar mulkin kasar tun shekarar 2009 a lokacin da aka nuna tunzirin rashin amincewa da sakamakon zaben shugaban kasa. Shugaba Paul Biya na Kamaru ya ce zai ragargaza dukkan 'yan ta'addan da ya ce suna ƙoƙarin raba ƙasarsa biyu ko kuma suna yin amfani da ita a zaman mabuya domin kai hari kan ƙasashe makwabtanta. a cikin wani jawabin da shugaba biya yi ga kasar ya ce haƙƙinsa ne na ya tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kan ƙasar kamaru a dalilin haka ya bayar da umarni da ɗauki dukkan matakan murƙushe waɗanda suka ɗauki makamai suke aiwatar da ko suke goyon bayan zub da jini tare da tabbatar da cewa an gurfanar da su gaban kotu kuma an hukunta su wakilin murya amurka moki edwin kindizeka ya ce mutane da yawa sun sun sa ran shugaba ba zai nuna sassauci cewa zai nuna sassauci ga 'yan tawaye tare da su zuwa kan teburin shawarwari musabe ya ce ya umarci gwamnati da ta gudanar da tattaunawa mai ma'ana ga bangaren kasar mai magana da harshen ingilishi domin samun hanyar biyan bukatunsu amma kuma ya kara da cewa zai ga bayan dukkan waɗanda suka ɗauki makami suna yakar hukumomin kasar wanda ya ce zai ci gaba da kasancewa wadda za ci gaba da kasancewa ƙasa daya duk da haka ya alkawarin aiwatar da dandalin tsarin mulki wato tanadin tsarin mulkin ƙasar na ƙara ikon cin gashin kai ga yankunan ƙasar jami'an costa rica sun ce suna binciken sanadin faduwar jirgin saman da ta wakana jiya lahadi a wani yanki mai duwatsu da bishiyoyi wanda ke yamma da birnin san jose Amurkawa su goma da ke cikin jirgin tare da matuƙansa biyu sun mutu a wannan hatsari. Jami'ai sun ce jirgin mallakar wani kamfanin safarar jiragen saman ƙasar mai suna Nature Air ya kama da wuta a lokacin da ya faɗo, babu wanda ya tsira da rai a cikin jirgin. Wata da ke zaune a bayan garin birnin New York ta ce biyar daga cikin waɗanda ke cikin jirgin 'yan gida ɗaya ne kuma hutu suka tafi. Ta ce 'yan uwan nata da suka hallaka a wannan hatsari su ne Bruce da Irene Steinberg da 'ya'yansu maza uku, Matthew William da Zachary, dukkan su mazauna birnin Scarsdale. 'Yar uwar ta Bruce, Tamara Steinberg, ta yi amfani da shafin Facebook inda ta ɗora hotunansu, ta kuma bayyana cewa suna cikin imauta da jimami. A lokacin da yake magana da manema labarai, daraktan kula da harkokin zirga-zirgar jiragen saman farar hula na Costa Rica, Enio Kibilo, ya ce jirgin da aka shata na Nature Air ya tashi ne da tsakar rana jiya Lahadi daga Punta Islita, inda ya kama hanyar San Jose a lokacin da ya faɗo. Ya kuma bayyana sunan matukin jirgin Juan Manuel Retana a matsayin kwararre, kuma suna ci gaba da binciken dalilin haɗarin. Shugaban ƙasar Costa Rica, Louis Guillermo Guillermo ya ce gwamnatinsa ta yi tsananin nadama akan faruwar al'amarin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce dole ne Amurka ta yarda cewa shirin nukiliyan ƙasarsa na zahiri ne. a cikin jawabinsa na sabuwar shekara a yau litinin kim ya yi gargadin cewa yana yana da makamin nukiliya a kan teburinsa shugaban kim ya ce makamanmu na nukiliya za su iya kaiwa ko ina a cikin amurka amurka ba za ta iya afka mini ko kuma ƙasarmu da yaƙi ba shugaban na koriya ta arewa ya ce ƙasarsa za ta iya jure ma kowace irin barazanar nukiliya daga amurka kuma tana da rigakafin nukiliya da zai iya hana amurka yin wasa da wuta ya labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka so da yake yau ne ɗaya ga watan sabuwar shekara shugabannin kasashen duniya sun yi wa 'yan su jawabi daban-daban bari mu faro takon daga najeriya inda shugaba muhammadu buhari ya yi wa 'yan ƙasa jawabi akan abubuwan da ya yi da kuma wanda yake fatan ganin gwamnatin ta yi a cikin wannan shekara ga Nasiru adamu ya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Some of our compatriots chose this period to inflict severe hardship on us all. Shugaban ya fara jawabin nasa na kusan minti 24 da jajanta al'ummar Najeriya kan karancin man fetur da ake fama da shi yana mai alwashin sanya kafar wando ɗaya da waɗanda suka haddasa matsala. Wani abu da shugaban ya tabo shine tabbatar da titin jirgin ƙasa ya karaɗe Najeriya kama daga Lagos har Kano da kammala aikin tagwayen hanya da yada da sake shimfiɗa ta Abuja Kaduna zuwa Kano. Ga ministan ayyuka Baba Shehuri. Kuma gyaran da za a yi ba ba yadda ma aka yi shi da ba dole a samu yadda za a gyara shi ya jima kaga yanzu ana magana za a yi sholla na hanyar wanda da kamar gravel ne ake zubarwa amma yanzu concrete ne za a yi kuma kilomita wajen 400 da wani abu ne Wata wutar lantarki shugaban ya ce an tsallake megawatt dubu biyar da yanzu ya ce mutane sun san an samu sauyi hakanan za a kammala aikin wutar mambila mai megawatt dubu uku zuwa dubu biyu da ashirin da uku da wannan ke kara tabbatar da hasashen shugaban zai sake neman takara a dubu biyu da goma sha tara in Allah ya kai mu. Shugaba Buhari ya nanata cewa tsaro na kan gaba alƙawuran gwamnatinsa da nuna gwamnatin ta murkushe Boko Haram in kadai da yadda ake samun hararen kwantan bauna da ya ce al'adar yaƙi da ta'addanci ne a dukkan duniya. Yana mai ba da misali da ƙasashen Turai. We Nigerians can be very impatient and want to improve our conditions faster Shugaban ya nuna yan Najeriya ka iya zama marasa haƙuri kan sauya fasalin tsarin mulkin ƙasa da ya ce tsarin gwamnati da aka aro dole ne a yi masa kwaskwarima lokaci zuwa lokaci. Tunda Najeriya ta taɓa aro tsarin shugaba da firaminista ma aka jingine. Ambasada Haruna Garba ya goyi bayan wannan matsaya da nuna ya dace a duba ɓangaren girman yanki wajen samun wakilci a majalisa. A lokacin da muke zuwa Federation Account raba kuɗi da za a yi na Najeriya aka ce a raba yawan mutane land area duk abubuwa ne daban-daban amma a wata siyasa in an zo wani bangare nan ba ka misali yanzu jihar kano kana da wajen mutane 17 miliyan ka dauki senators guda uku ka basu ka dauki mutumin da yake abia na population about 1.3 million ka ce senators uku ni yana ganin kamar ba a kyauta ba a america fara sanin ka ne sani na a wani jiha za ka samu suna da veto power ma saboda yawan mutanensu yau lagos da kano da port harcourt idan suka faɗi a magana ya kamata a ce magana ce wanda yake ba wanda zai kada su karshe shugaban ya buƙaci 'yan najeriya su kaucewa cusa ƙabilanci da addini a lamuran siyasa nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya To daga Najeriya kuma sai makwabciyarta jamhuriyar Nijar, nan ma ga Sulan da Barba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A jawabin sa na ta 'yan Nijar murnar shiga sabuwar shekarar mai meladiya ta 2018, shugaba Muhammadu Isuhu ya tabo wasu muhimman batutuwa uku da suka hada da matsalar canjin yanayi da ayyukan gina ƙasa sai batun tsaro waɗanda ya ce su ne suka fi ɗaukar hankalin gwamnatinsa a shekarar da ta gabata. ont fait l'objet de la de l'attention barazanar tsaron da kasar Nijar ke fuskanta a 'yan shekarun nan sakamakon barkewar ayyukan ta'addanci a kasashe makwabta ya sa hukumomin wannan kasa ware akalla kashi goma sha biyar daga cikin ɗari na kasafin kuɗaɗenta domin samar da kayan aiki. Shugaba Isu ya ce gwamnatinsa ba za ta gajiya ba, saboda haka za a ƙara buɗe sabbin barkokin soja a wurare da dama a wannan shekara sabuwa. tare da tanadin ingantattun kayan aiki ga askarawan kasar. Le gouvernement poursuivra la mise en œuvre du programme de montée en puissance des forces de défense et de sécurité, notamment à travers la création d'infrastructures militaires partout. Dakarun Niger da dama ne suka kwanta dama lokaci guda da wasu takwarorinsu na rundunonin haɗin gwiwar ƙasashen tafkin Chadi da na Sahel sanadiyar jerin hare-haren da 'yan ta'adda suka kai a sassa daban-daban na wannan ƙasa a shekarar 2017 haka kuma irin wannan al'amari ya biya da rayukan wasu sojojin amurka da ke ba da horo a niger saboda haka shugaba isuhu ya yi wa dukkan waɗannan mamata gaisuwar ban girma de sur le a Abala, Bankilare, Tongo Tongo, aux côtés de leurs camarades américains. dans le bassin du lac Tchad, au Mali et sur tous les autres théâtres d'opération. Tuni dai masharhanta suka fara tofa albarkacin bakinsu a kan wannan jawabi na shugaban ƙasar Nijar. A ra'ayin Alhaji Salisu Amadu na gamayyar turnon Lafash ta ƙungiyoyin fafutukar kare hakkin jama'a, shugaba Isuhu ya yi tuya ya manta da albasa. bisa la'akari da cewa bai taɓo batun wasu mutane 39 da 'yan ta'adda suka sace a watannin da suka shige a ƙauyen Ingalewa na yankin Difa ba. Iyali gaba ɗaya aka zo a kwashe mutum 39 kenan kaga ba abin bai kamata bane amince da su. Duk ɗan ƙasar Nijar ya kamata ya kwanta da wannan abin ya tashi da ana wannan abin. Shugabanni ya kamata su ɗauki matakan da za a san da ransu ko kuma suna mutu ko kuma ina suka shiga tun da kaga zuwa aka ɗauki su aka ce da su. 2018 shekara ce da 'yan Nijar da dama ke yi wa kallon ta tsaurara yaƙi da cin hanci da farautar mahandama dukiyar ƙasa bisa la'akari da wasu bayanan da ke cewa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta har harhaɗa takardu masu tarin yawa waɗanda tuni wasunsu ke kan teburin alƙalan shari'a yayin da da bangare wasu 'yan ƙasar ke zillumin shiga halin tsadar rayuwa sakamakon sabbin harajin da za a so mu karɓa daga wannan wata na janairu ko da yake hukumomi na cewa mizanin matsalar bai kai inda wasu ke zato ba sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ina A yau a nan masu mulki sun zama gafiya. To daga Nijar kuma sai jamhuriyar Kamaru inda shugaba Fulbe ce zai sa kafan wando ɗaya da duk masu tada rikici a cikin ƙasar. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru biya ya yi wa 'yan ƙasar jamhuriyar Kamaru jawabi na ƙarshen shekara dubu da goma sha bakwai kuma na shiga shekara dubu da goma sha takwas an da 'yan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru suke jiransa kan yadda za a yi da 'yan awarin Ingilishin ƙasar. Au da na ke Na riga na sanya kwamiti na musamman waɗanda za su tattauna da malaman makarantu da kuma ƙungiyoyin lauyoyin wannan ɓangaren. Saboda haka ba zan sake tattaunawa da wani ba, amma duk wanda muka same shi da laifi zai fuskanci fishin gwamnati. Na tambayi Alhaji Awal Bebeto ko ya yake ganin shekara na dubu da goma sha takwas zai kasancewa ƙasar jamhuriyar Kamaru domin cewar yanzu dai ga 'yan awarin Ingilishin ƙasar sai kuma 'yan Boko Haram a can arewacin ƙasar ta gabashin ƙasar kuma akwai 'yan tawa tawayen kasar bangi waɗanda suke shigowa suna aikata aika-aika. To ana tunanin cewa a Afirka ta tsakiya dai gaba ɗaya mu kamar yadda muke a nan ƙasan Kamaru wanda eh, Afirka Central ne eh, muna daga ƙasashe masu so zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma da tattalin arziki mai albarka to amma yanzu abun shekara biyu abubuwan sun fara taɓarɓarewa wanda mafi yawanci eh, zaga gwamnati ta kanta ma tana jin jiki saboda tattalin arziki duk ya koma bangaren sojoji da yaƙe-yaƙen da ake da sauransu to abin da nake fata dai Allah ya bamu zaman lafiya kuma Allah ya kare mana wato fitina a wannan ƙasan kuma ya sa dai wannan dubu da a gama lafiya amma kowa yana cikin wato mai martaba Dr. Shaba shi ma ya bada nashi gudunmawar kan da yake hangen shekara dubu da goma sha takwas. amma a wannan matsayin tafiyan da muke nan wannan shekaran Ubangiji Allah ya sa shugaban ya gano ya ta sha'anin su shi mai da ra'ayin sa shi ma yayi karatu yayi karatu ba abin da za a koya masa dauki abin nan da kansa ya rike ko ba ka ba. ya nemo waɗanda ya cancanta a neme su ai ba lallai ne sai in ya je can ba su a nan da ya jama'in ya ce yana so zai ga wane wane. wa za a je a zauna a tattauna magana domin ita masifa kankanuwa a bace takan fara haka nan ƙarshen ta kuma a zuwa dinga sai da an shina Alhaji jibrila mai yaki Ɗan asalin ɓangaren yan awanan Ingilishin ƙasar ne ga abin da ya ce mukan fatan mu wannan shekarar ne Allah ya gane da shi ya san abin ya san cewa ya sake ya sake tunani akan maganar da yayin ya san cewa bai magana komai ba ya nemi a gyara amma ba haka ba kan ba abin da yake masu magana dai suna cewa gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru hada kai ba wai hada baki ba ai zalunci ai keta ba ko ko hana kullu zumunta ba ko ko yaƙin nan mara riba da yake halaka da mutane ba. To bari mu rufe taskar rahotannin namu da labarin bam ɗin da ya tashi a bakin hanya a garin Madagali a cikin jihar Adamawa ga kuma bayanin da shugaban karamar hukumar Yusuf Muhammad ya yi wa wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz. Mun dawo sai muna muna da ce mana happy new year. Eh. Sai kawai aka ce ga mutane suna zuwa jasa cikin gulak Eh, bai wuce wani kilomita daga kasuwan gulag zuwa wurin ba aka ce bom ya tashi da safe kuma ya kashe wayansu to sai security na confirm daga wajen su kace ce to lalle mata za su tafi neman itace ne a bakin hanya ko an zo an sa da safe saboda wanda suka wuce sai da safe suka shiga musu gan bom din ba to sai wannan din kuma wanda suka wuce sai suka ko yaro ne ya gana abu rufe eh. sai shi kuma kasa eh, yaro da karambarji haka inda ake bisa garkon da aka bani kenan sai abun ya tashi ya kashe shi yaron ya ji wa mata da kuma wani posta namu guda daya da eh. mutane guda uku bisa garkon da na samu dai eh. da haka mai riga ya riga mu gidan gaskiya eh. sauran guda uku ne suna asibiti yanzu to wannan na zuwa a lokacin da gashi hankula sun kwanta kuma akwai jami'an tsaro wai yawan jami'an tsaro na ba su sa koko waɗanne matsaloli ne abin ya sa kullum sai ƙaruwa suke to kamar da na shafa na maka dai kullum dai jami'an tsaro suna gode-goden karfin su suna nasu suna kokarin su wannan wuri ne wanda ba wanda ya sama ne za a iya ji a sabon wuri ne wanda mutane suke tafiya ko gwana ko kuma wani kauye wanda aka taba aka aka kone farkin baya kumbule da wani wannan din baki hanya ne ina ana gan kamar safin yau ne aka sa wannan bom din shi eh, jami'an sojojin da suke yake gulag din mun kokari muna magana ne tuke eh, bar mu ba ma shi Osimapol ya yi birtinawa bisa ga yadda abun ya faru. shi ne yasa muna cewa al'umma mu kullum people should be vigilant duk da ka gana ba kar karka doka a je kai reporting wa security ko me mani ko jaka ne ko buhu ne ko gana musgu ne ko mi dai bai kamata mutane su ce bar su za su yi amfani su taba ba a wajen jami'an tsaro shi ne suke da basiran kira wannan abubuwa. Kama wani kira kuke gwamnatin tarayyar Najeriya? jiya dai mun ji ko da satin nan kaji abin shugaban kasa yake faɗa kan magana ishi na tsaro. Mu a gaskiya Eh, mun gode wa shugaban kasa mun gode wa shugaban adama mun gode wa jami'an tsaro amma muna fada har yanzu muna kira mu al'umman gefen madagali gaskiya wannan har yanzu kamar an bar ma baya eh, jami'an tsaron da suke kasan mu ba su isa yawan da za su yi wannan aiki ba shine yasa muna kira kullum ga gwamnatin tarayya a kamake mu kamake mutane mu daga lakal gwamnati saboda yawancin kowane sati ba sati da ya wuce ba za a kawo mana hari ba ba sati da ba za a shiga kauyen nan ko wannan ruwa ba ɗan duk kauyukan sun koma gaba daya zuwa ko cikin madagari ko cikin gulas ɗan ba kauyuka kamar kaga ba ba gari ko ba ka ba to ne namu kullum kuka ne muna roko mu al'umman kasar madagari a taimake mu a kara mana jami'an tsaro zuwa kasar mu. Allah ya kyauta Allah ya kuma kare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kiran birnin Washington DC mu yanzu a nan Washington agogo ce karfe goma na safe ne da minti ashirin yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba allura mai ilimi shike jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa da ku a wannan yammaci na la'asariyar litinin ta farko a sabuwar shekarar dubu biyu da goma sha takwas, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin Allah ya tabbatar da duk alkairansa a gare mu baki ɗaya daga farkon wannan shekarar har zuwa mu ga ƙarshen ta lafiya. Masu sauraro a shirin namu na farko a shekarar dubu biyu da goma sha takwas zai yi nazari ne a kan shekarar da ta gabata don duba ga irin ci gaba ko kuma koma baya da ɓangaren ilimi ya samu a ƙasar Najeriya baki ɗaya. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Nasiru Adamu El-Hikaya ya haɗa muna wannan rahoton. a kasafin kudin 2017 na Najeriya har ma da na 2018 da ba a kai ga amincewa da shi ba gwamnatin Najeriya ta ware kashi 7 ne da digo 4 cikin ɗari ga sashen ilimi wannan ya zama kasa da kashi 26 cikin ɗari da majalisar ɗinkin duniya ta bukata don raya ilimi a kasafin kudin kasashe kasafin kudin Najeriya na 2017 dai naira tiriliyan bakwai ne da digo 4 inda na 2018 naira trillion takwas da digo shida ne rashin samun kaso mai tsoka ga bangaren ilimin ba abun mamaki ba ne don gwamnatin ta sanya magance kalubalen tsaro akan gaba gaba sai raya tattalin arziki da sama matasa aikin yi. A wannan tsakani da muke wannan rahoton, gwamnatin ta yi garan bawul ga sassan ma'aikatar ilimin kamar hukumar horas da malamai NTI, hukumar kula da manyan makarantu TETFAN, ta jarabawar gama sakandare NECO da sauransu, kazalika da natsa sabbin hukumomin kula da jami'o'i. Dr. Sadiq Abubakar ne aka sanar a matsayin shugaban hukumar jarabawa ta Neko, wanda tun gaba ne shigo ofis ya lashe takobin yaƙi da satar jarabawa. Dan ba wai sai na kama maka suna ba, ni wani abu ya fara taɓa faruwa da ni abun takaici wanda na jima ina mamakin sa. Ina zaune mutum ya ɗauko ɗansa ya zo ya sami a gida akan ɗansa zai rubuta jarabawa kuma an yi alƙawari in dai a wannan gun zai rubuta jarabawa zai ci jarabawa nan ba matsala amma akwai kuɗi da aka ce tura dubu kaza yana neman ni in ba da gudunmawa wallahi nake gaya abun ya mamaki na duba mutumin nan na auna shi na san shi a cikin al'umma mutum ne wanda yake ana ganin sa ɗaya daga cikin manyan mutane masu kima da mutunci a ciki na zaunar da shi ne ce wallahi ni wannan abu naka ya ban mamaki dan yanda na ɗauke ka da yayi nisa amma wannan abu ya ban mamaki kuma mutuncin ka zube kuma ina baka shawara ka bar yaron nan ya rubuta jarabawa an ya faɗi ya sake yi yayi karatu ya rubuta jarabawa in ka goyi bayan haka ko da an yi shi a ɓoye wani yayi me za ga abun ya kuma wani irin tarbiyya ka bashi tun daga yanzu kai ka goyi bayan sa irin wannan haka wani matakin mai muhimmanci da gwamnatin ta dauka shekarar mai karewa shine na fasa matakin cusa darussan addini a wani babban darasi na nauyin da ya ta kan ɗan ƙasa ko ko civic education. Duk da wannan mataki na dunkula darussan addini a darasi ɗaya, ya samo asali ne daga tsohuwar gwamnatin Jonathan, amma ministan ilimi Adamu Adamu ya so kammala aiwatar da shi, inda ya ci karo da rashin amincewa musamman ma daga kungiyar Kiristoci ta Najeriya kan. Ga darakta ma'aikatar ilimin Imam Inuwa Muhammad. Tsare-tsare suna zuwa domin su tafi da yadda lokaci yake tafiya. Ina ganin su a lokacin da suka yi tunanin cewar a haɗa waɗannan abubuwa guda uku a wancan lokacin suna da tunanin cewar kamar zai iya taimakawa wanda bai san wani addini ba ya ɗan samu ma sani ga wani addinin. a yanzu tunda surutai ya riga ya fito kowanne sun fi so a tsaya akan yadda addininsa yake to ina ganin abin da kawai za a tsaya a yi kenan wata gagarumar matsala da take ci take cinyewa dukkan gwamnatoci ita ce ta yajin aikin malaman jami'a da kan sa ɗalibi ya da shekaru bai kammala karatu ba ko kuwa ya kammala ba tare da nuna a ilimin ba gwamnatin dai ta yi yunkurin cika alkawarin yarjejeniyar da aka cimma da malaman jami'a a dubu biyu da goma sha biyu don kwantar da zafin yajin Dr. Husaini Tukur na Jami'ar Jihar Nasarawa da ke kefi ya faɗi illar yajin aikin malaman. Domin a kowane zangon karatu idan aka yi asarar sati ɗaya ko wata ɗaya to ba a sake dawowa kansu. Abin da ya kamata a koyar a wata ɗaya ko a wata biyu to an manta da su kenan. in aka dawo kokari ake a jarabawa abin da aka koya a baya shi kenan bangaren karatu da ya kamata a koyar a sani duk ba a sani ba an yi jaraba an sallami yara watakila sun gama haka za su shiga cikin al'umma su fara aiki ba tare da sanin wasu bangarori na karatu kuma tun da wannan abin yana faruwa akai akai za ka iya cewa darajar takardar da ake so su samu ya rauna eh, raunana kwarai da gaske kamar mutumin da yake karanta likitanci akalla ana so ya karanta wannan likitancin a shekara shida an yi yajin aiki kamar so biyar ko so shida kaga akalla za a iya cewa shekara ɗaya da rabi ɗaya eh, ya tafi to a haka fa za a sallame shi wasu abubuwan bai sani ba kuma wannan ana wasa da rayukan jama'a ne to haka wasu bangarori na gine-gine ne shi ma haka mutum bai koyi wasu abubuwa ba haka zai je tafka abin nan ka ji gine-gine suna faduwa haka gadodi haka wasu abubuwa duk al'amara na rayuwa haka wannan abin yake jawowa ba karamin illa ba ne idan dai ba a tashi tsaye ba duk tatsuniyoyi da muke yi muna so mu zama kasa na ashirin a ci gaba a duniya wato eh, zai za su zama almara shugaba buhari dai ya mara baya ga matakin sallamar malamin firamare duba ashirin da ɗaya da gwamna ya rufa na jihar kaduna ya ɗau matakin yi saboda samun su da rashin sanin abin da za su koya wa yara bisa ma'ana cewar gwamnatin taron yuyuyu ne da sunan malamai don ko ba su iya koyarwar ba da hakan kan sa yara da suke kammala firamare ba lalle ne su iya ko ABCD ba. Wannan dai ya jawo suka mai tsananin gaske ga waɗanda ke ganin sallamar malaman rashin imani ne. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shir. Muna miƙa godiya ta musamman ga ilahirin abokan aikinmu. da suka taimaka wajen haɗa shirin har yakan zo muku tun daga farkon shekarar da ta gabata har ya zuwa ƙarshen ta. Musamman wakilin sashen Hausa na murya Amurka a birnin tarayya Nasiru Adamu El Hikaya, sai wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham, ni ne naku a kowane lokaci, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi a wannan sabon shekarar ta dubu biyu da goma sha takwas. Allah ya samu dace baki ɗaya daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don wajen miƙewa. To madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma ga takaitattun labarai. Gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya bayyana a yau Litinin cewa an kashe mutane goma cikin dare a yayin da ake ci gaba da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da ta somo kuma ta yada a ƙasar tun satin da ya gabata. Rahoton dai bai ba da ƙarin bayani a game da yadda mutanen suka mutu ba. Shugaba Paul Biya na Kamaru ya ce zai ragargaza dukkan 'yan ta'addar da ya ce suna ƙoƙarin raba ƙasarsa biyu ko kuma suna yin amfani da ita a zaman maɓuya domin kai hari kan ƙasashen maƙwabtanta. Jami'an ƙasar Costa Rica sun ce suna binciken sanadin faɗuwar jirgin sama da ta wakana jiya Lahadi a wani yanki mai duwatsu da bishiyoyi wanda ke yamma da birnin San Jose. Amurkawa su goma da ke cikin jirgin tare da matuƙansu biyu sun mutu a wannan hatsari. Jami'ai sun ce jirgin mallakar wani kamfanin safarar jiragen saman kasar mai suna Nature Air ya kama da wuta a lokacin da ya faɗo, babu wanda ya tsira da rai a cikin jirgin. Shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce dole ne Amurka ta yarda cewa shirin nukiliyar ƙasarsa na zahiri ne, A cikin jawabinsa na sabuwar shekara a yau Litinin, Kim ya yi gargaɗin cewa yana da makunnin nukiliya akan teburinsa. Shugaba Kim ya ce makamanmu na nukiliya za su iya kaiwa ko ina a cikin Amurka. Amurka ba za ta iya afka mini ko kuma ƙasarmu da yaƙi ba. To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa amma an jima muna so ne ku kira mu domin ku bayyana muna ra'ayoyinku akan shin menene fatar ku ga gwamnatocin ƙasashen ku har ma da na jihohi. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Hafsa Bello dan mai soro da ta taimaka domin gabatar da shirin sai Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu Loves ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ci gaba da sauraron sashen Hausa domin ko yanzu haka ga Usman Ahmed Kabara nan da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe. A yi sauraro lafiya.